Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Wa du'a illa yustajab.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 ويروى أن شيبة بن عثمان حجبي أدركه يوم هنين وكان حمزة قد قتل أباه وعمه قال يوم أدرك ساري من محمد فلما تلد ناس أتاه من خلفه ورفع سيفه ليسبه عليه قال فلما دعوت منه ارتفع إلى شواز من نار أسرع من البرق فوليت هاربا وأحس بي النبي صلى الله عليه وسلم وأحس بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فوضع يده على صدري wa huwa abu garin halki ilayya fama rafa'aha illa wa huwa afaful halki ilayya قال لي أذن فقاتل فتقدمت أمامه أضربه بسيفي وأكيفي بنفسي ولو لقيت أبي تلك الساعة لأوقعته لأوقعت به دونه. أحسن الله. kafin na koma ajiya mun yi maganar lokacin da annabi alaihi ya fita bane nadir yana neman taimakonsu akwai akalu da aka faɗa akalu diya kenan shi sa ke kiran dangin mahaifi akila abinda laraba suke nufi da wannan saboda raƙumi ake barawa daure su ake a bayar to akwai almunziru da annabi alasam ya tura da mutane su je wata ƙabila bani amir ibn sa'asa'ata da suka tafi sai waɗansu suka far musu duk suka kashe su gaba ɗaya ba sai shi wannan amurbin umayyata abdamri shi ya kubuta da shi da wani da suka tashi dawa sai suka haɗu da banu sulaimi to ne sai ya kashe suka kashe wa'annan shi amurbi ne umayyata damri sai ya kashe mutum biyu daga banu kila su ne kilabiyaini ne in karnuka ne kalbai ne za a ce ne banu kila sai suka kashe su bai san su ba ke laba a tsakaninsu da annabi alaihissalam akwai alkawari ba yaƙi ba akwai ohuda to shi yasa annabi alaihissalam sai ya tafi wajen su banin nadir saboda shi ma akwai alkawari tsakaninsa da su na aje yaƙi da kuma in magana diya ta zo za a taimaka inda za a warware to je gurin su taimake shi a haɗa kai a fitar da diya da za a biya waɗannan mutane banu kilab to shine suka shirya yadda za su yi wa annabi alaihissalam mugun aiki to a yau na yau ce wayarwa anna shaibata bina usman Har an rawaito ta shaiba dan usman Hajabi. wadda daga hijaba ne kula da ɗakin ka'aba shi sa ake cewa hajabi mai kula da ɗakin ka'aba zuri'ar usman ibn abi dalha wanda mukullin yake su. to ya ce hoyo ma hunainin ranar yakin hunaini ya riski annabi alaihi salam addamir yarji'u ila nabi alaihi salam wa kana hamzatu karkatala abahu wa ammahu sai na hamza radiyallahu anhu ya kashe babansa da baffansa a ranar uhudu amma an ce sai na ali shine wanda da diye musu makamin da ba wanda zai iya motsi ko iya wani kokari sai na hamza radiyallahu ya zo ya karasa su to ashe na kullace da wannan ranar fatahu makka sai ya ce ya musulunta shi shaibatu bin usman eh, eh, bin abi dalha alhajabi sai ce musulunta amma musuluntar ba ta gaske ba ce tsoron kisa ne isa musulunta a zuciyarsa akwai kullata ta annabi sau da kisan da aka yi mahaifinsa da baffansa a ranar uhudu kuma sai na hamza da sai na ali jalan wasu suka yi wannan aikin faƙala al-yawma udiriku sari yau zan ɗauki ta. wato yake faɗa min muhammadin sallallahu daga annabi alaihi tun da saboda shi aka yi to yau dama ta samu ya shiga cikin musulmi zai shiga cikin sojoji ya samu gaba wadda zai wa annabi alaihi wannan ya rama fallan maktala ɗan nasu yadda mutane suka cuɗanye guri ya tare ya haɗu da mutane fal a tahu min khalfihi sai ya biyo annabi alaihi ta baya warafa asaifahu la yasubbahu sai ya daga takobinsa don ya maka masa a ƙara sai ce falon ma da nautu minhu yadda na kusance shi irtafa ilayya shuwazu min nare sai wani tarzatsi na wuta ya taso sama a asra aminal barki ya fi walƙiya sauri fawallaitu haribin sai na juya a guje wa a hassabiyan na biyu sallallahu alaihi wasallam fada ani shi annabi alisun ya ji motsi na sai ya kira na ko da a yadda hu ala sadiri sai ya ɗora hannunsa mai albarka sallama a na wa hu abu gadul kalki ilayya a lokacin shine mafi ki wato wato kiwa na bayan allah a zuciyarsa ya fi kinsa fiye da kowa shi ya fi ƙi fiye da kowa a cikin halittar Allah ma rafa aha illa huwa habbal kalki ilayya amma bai dauke hannun ba sai da zama ya fi soyuwa a guri na akan kowa wa qala li udun faqatil sai ce zo matso iyaki fataqaddamtu amamahu adribu bi sayfi wa aqihi bi nafsi sai na gabata a gabansa ina ta sara da takobi na kuma ina kare shi da raina ni nake ba da jiki na bashi kariya na masa garkuwa walau a bi tilka sa'ata da zan gamu da mahaifina wanda saboda shi nake so na yi law auqatu bihi duna huda sai na kashe shi a saboda annabi alaihi salam وعن فلانة بن عمرو وقال أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالبيت فلما دنوت منه قال أفعدلته قلت نعم قال ما كنت تحدث لي نفسك قلت لا شيء فدعك واستغفر لي ووضع يده على صدري فسكن قلبي والله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا احب الي منه. wa an hudalata bin amrin an kawar daga fudalata dan amri kala yace a arattu katalan nabi sallallahu alaihi wasallama amal ya yayi nufin yi wa annabi alaihi mugun aiki ranar fatuwa shekarar fatahu makka wa ya ya bil baiti annabar sai na dawafi sai ya shirya zai musu mugun aiki sai falan ma da nautu minhu yayin da na zo kusa da shi kala sai ce a fadala fadalati ne kultu na'am sai na ce yi eh, shi ne kala sai ce ma kuntu ta haddisu bihi nafsaka nafsuka zuciya zuciyarka take zantar da kai kultu la shay'a sai ce ba komai kwada hika sai annabi da sun yi murmushi wasta gafara liyi sai nema mun gafara ya ce Allah ya maka gafara ko da dahu ala sadari sai ya ɗora hannunsa mai albarka abu sa ƙirji na fasaka na kalbi sai zuciyata ta sauka amma lokacin nan a cikin maganar farko akwai maganar kwarjini eh. don da suka yi kicibus eh. annawa sai kalle shi sai zuciya ta kama pat pat pat pat pat pat ya firgita to sai ya ɗora hannunsa kirjinsa shine ya sace fasa kana kalibi sai zuciya ta kwanta ta daina wannan ko eh. wallahi ma ha hatta ma khalaqallahu shay'an ahabba ilayya minhu shi na rantse da Allah bai ɗauke hannunsa mai albarka daga ƙirjina ba sai da ya zama ba wata halitta da allah ya halitta da ta fi soyuwa gare ni fiye da shi alaihi salam ومن مشهور ذلك خبر bin بن طفيل da bin kaisin shi ne wanda na faɗa ran nan daga cikin wato mashahurin zance na kariyar da allah yau annabi alaihi salam akwai labarin amir bin Tufaili. تأربد ابن كيس أربد ابن كيس حين وفدا وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان آمير قال له أنا أشغل أنك وجه محمد فادرك أنت ألم يره فعل شيئا فلما كلمه في ذلك قال له wallahi ma amamtu an hu illa tuka ni wa hu. afa eh, afa adirbuka yawa ya ce yin hmm, wato shi labarin gais amir ɗan ɗufai da arba da bin gais ya zo ta fuskoki da yawa ya ce wafada alan nabi sallallahu alaihi sallam sun je gurin annabi alaihi salatu salam. wa kana amiru kala lahu amir ya faɗa wa arbat yace ana a ashgalun anka waje muhammadi yi zan kare maka fuskarsa zan zo in tsaya na magana da shi fadribhu anta ko sai ka biyo ta baya ka sare shi da takobi mai dafi falam yarahu fa ala shay'an sai ga bai aikata komai ba Falam ma kallama hufi zalika yayin da ya zantar da shi akan hage ce ya aka yi haka kala mm. lahu sai ce wallahi ma hamamta an adribahu ban himmanci zan sare shi ba illa waje bai ni wa bainahu sai naga kai ne a tsakanin da shi na saran kai zan sara a adire buka to na sare ka kenan to wannan a watar wayar a watan kuma annabi alisan bai fita ba ya ce ba zai fita ba sai suka tafi to suka tafi shi amiru ibn dufail sai ya je gidan wata karuwa ta wata kabila da a raine suke to sai game da ta'un annoba ta fito masa kamar kamar tusar jaki sai ta kashe shi sai zama abun kunya a zuri'arsa cewa ya mutu a wannan gurin shi kuma arbadu sai da koma gida an ce ya fito da rakumi sai kawai tsawa ta zo da shi da raƙumi ga ta tarnatsa ta dantatsa su shi kenan suka ƙare wa اسمته ومن ismati matihi lahu ta'ala anna kasiran min yahudi wal an zaro bihi wa ayyanuhu bi quraish wa akhbarahu bi sa'watihi bihim wa hadduhum ala qatlihi ta'ala hatta balaga fi amrahu yawa ta min ismatihi lahu ta'ala daga cikin kariyar da allah maɗaukin sarki ya masa anna kasiran minal yahudi cewa mafi yawan yahudawa walka hanatu da bokaye an zaro bihi sun tsoratar sun kuma nusar da ƙuraishu wa ayyanu kuma suka ayyana musu ce wannan shine wa aka baruhun bisa dawatihi bihim kuma suka ba su labarin iko da zai samu a kansu zai danne su wa khadduhum ala qatalihi suka kuma kwaitar da qurayshawa eh. akan kashe annabi alaihi salatu wassalam yahuda sun yi wannan eh. kahana masu tsafi masu bokanci su ma sun yi wannan kowannen su ya yi iya inda zai sun kuma nuna shi tun yana karami cewa in an yi zo ga abin da zai zama ga abin da zai zama ga abin da zai zama don haka ga hanyar da ya kamata ku yi masa fa asamahu ta'ala sai Allah subhanahu wataala ya tsare shi hatta balaga fihi amrahu har sai da ya kai al'amarin da ubangiji yake nufin ya kai da ومن ذلك نصره بالركب sallallahu alaihi wasallam daga cikin kariyar da ubangiji ya ba annabi alaihi salamu hmm. shine nasruhu bir ru'bi taimakonsa da razani yana cewa alaihissalam sirtu bi ru'ubi masirata shahare an taimake ni da razani ce tafiyar kwana talatin duk inda yi magana tafiyar kwana talatin kowa zuciyarsa ta kare ya tsinki ba abin da zai iya yi sai malamai sun yi saɓani cewa hususiyarsa ce ko ko akan al'ummarsa wani sun ce hususiyar ce daga kansa babu wani suka ce har al'ummar ma sun kawo hadisai da suka yi magana akan haka in dai al'umma tana kan gwadabansa to ita malana ba ta wannan kwarjina na tafiya kwana talatin duk abin da suka sa a gaba allah kan jefa tsoro a cikin zukatan mukiya kuma sai su karye su zinke faslun ganin mutu sati zuri bayan ya ce ma jama'a wallahu da hudu mu ma'arifi wa ulumin mu hassa hudihi min ikilai ala jami'in misali duniya wa dini ma'arifati hu ikimuri shara'i'ihi wa kawani dinihi wa siyasa'ihi ibadihi wa masali ummatihi to ya ce wannan fasali na magana a kan ma'arifuhu wa ulumuhu sani na annabi alaihissalam sai alkali ya ce wa min mu'ujiza ta bahirati daga mu'jizarsa wacce take mai rinjaye mabayyaniya ma jama'a wallahu lahu min maarifi wal ulumi abinda Allah ya haɗa masa na ilimi da ma'arifa wa khassahu bihi min ala jami'i masalihi duniya wa dini ya kuma keɓance shi da abin da ya tsinkayar da shi a bisa dukkanin maslaha ta duniya da ta addini yana cin abin da Allah ya yi masa to a wannan su malamai suka ce masalihu duniya wa dini ka kasan wannan kalmar ita ke faɗa a musulunci amma aka ce hukuku ba kalma ba ce da daddiya kusan fassara ce ta bambaki in baka fassara da suke kira human rights right amma a musulunci masalihu ake cewa duk wani za su yi rubutu da tsohon larabci da kuma manufofi na musulunci ba a ce hukukun nasu ko hukuku kaza sai dai masalihu hatta shi abla dan fodiyo da ya zo daga baya suwa da yake lokacin wa'annan hadara ta tura ba su shigo ba ka ga masalihul insani sai ba hukukul insani ba masalihul insani almuta'allika bil adiyani wal abdan akan wannan ake to a cikin masalihul duniya wa dini maslaha ta addini da ta duniya Allah ya keɓanci annabi alaihi da tsinkayar da shi waɗannan to sai malamai suka ce wannan ya fito fili ne a cikin abin da al'ummarsa suka yi ba taba samun al'umma a duniya ba wacce ta yi rubutu na ilimi kamar musulmi babu har yau kuma ba za a samu ba nan gaba duk abin da duniya take takama da shi yau daga abin da musulmin suka yi ne ko menene kuwa a wannan abin da allah ya bashi alaihi salatu wassalam shine wanda bara nake cewa philips pecont bature ne ya tafi ya yi bincike a kasashen asia da america da turai da kasashen larabawa ya shiga laburare laburare ya yi rubutu shine ya samu littattafai sun kai miliyan 200 da 62 duk wanda musulmi suka rubuta kuma lokacin da yi wannan shekarun a yanzu zuwa yanzu ya haura shekara saba'in ba a san me aka kara ba to ba samu al'umma da suka yi wannan irinsa ba watakila in ba matsala ta lokaci ba zan zo da wayansu misalai nan gaba ko da gobe in na samu dama na irin yadda malaman musulunci suka yi rubutu ka tadda mutum ɗaya ya rubuta littafi mujalladi sittin akan abu guda daya bangaren da shafi tattalin arziki kaga ya fece shi ya magana a kansa sama da tunaninka ya ɗauko tarihi wani a kansa zai yi wani akan magani zai yi wani akan tashirihi zai yi ga sunan abubuwa iri-iri suka yi suka bar wa duniya in kana so har yanzu mu mahaɗoɗatu tana nan ana ta amfani da shi hatta wannan kalmar da annabi alaihi ya tambaye fadalatu eh. yace a fadala Eh. jalaluddin suyudi sai da littafi akan wani hamzar sunansa kadarun nada fiyurudil hamzati fin nida saboda ya ji waɗansu masana suna cewa kira da alhamza ba shi da yawa a larabci ba amma fiye yinsa ba to shine ya ce wannan magana ba gaskiya ba ce shine ya rubuta wani littafi ya zo da misalai na larabci na haƙiƙa ba shigogo ba eh. ya zo da kalma ta larabci inda ake amfani da hamza fin nida'i eh. sama da guri 300 daban-daban saboda wannan ɗin to haka malaman musulunci su je su ɗauki abu guda ɗaya eh. wani sai ɗauki wau ya dinka rubutu a kansa mujalladai kawai wawul adafi me ake nufi da shi in ya zo kaza kaza ne in ya zo kaza kaza ne mm. ka duba kitabul aini mm. wanda Khalil ibn Ahmad Al-Furahidi ya rubuta duba mujalladan da suke ciki ka duba abin da Fairoza Abadi ya rubuta na kamus wanda yake dauke da wato madda dubu sittin zabidi izo iga cewa ai ya rage wani abu shi ma izo ya masa istidraki da madda dubu arba'in shine ya samar da madda dubu ɗari a cikin tajil arus ka duba ibn manzur wanda ya rubuta lisanul arab kaga abin da ishi ma sibawaihi kaga abin da ya rubuta a cikin alkitabu wannan bangaren luga da nahau kaga abubuwan da suka yi in ka komo bangaren da ya shafi harkar likita a shehun ra'is ibn sina kaga binciken da i ya yi rubuce-rubuce ya rubuta alkawani na ɗibbi alƙawani na fitibbi suna kinsa da turanci the law of medicine ya rubuta shi akan tashirihi na mutum ya magana akan gagga jikin mutum ya magana akan magunguna har ya tashirihi wato ya yi iktishafi wato discovering na magunguna sama da kala 550 sannan ya gano cututtuka wanda da duniya ba ta san su ba irin su sankarau da ba a san yadda suke kama mutum ba ba a sanya suke ba san yadda ake magani ba shi ya gano wannan irin su tarin tb shi ya gano shi shi ya kuma fito da magani mai ɗaci a dinga sa masa riga irin capsule da ake yanzu saboda a yi maganin ɗacin sai dai ka haɗiya da shi ya wannan hasam shi ne mutumin da ya yi ƙoƙari wato ya fito da abubuwan da suka shafi wato likitanci na ido shi ya fara cire ido ya yi masa aiki ya mai da shi sannan ya samar da gilas irin wannan medicated wanda ake gani da shi sannan abu raihan shi ya fara rubuta mef da duniya ta harkar ilimin geography wanda za ka san mauka na gurare sannan alkhawarizmi shi ya fito da zero a lissafi a rubuce da komai da komai inci inci kafa kafa ga sanan to duk suka yi irin wayannan abubuwan sannan aka samu ibn nafisul karashi wanda shi ma izo ya shirihi na mutum yewa ibn sina gyara ya fito da addaurar da mawaye sugura lokacin da jini yake zuciya take raba jini a jikin dan adam wato karamar daura shine kekensa da turanci pulmonic blood circulation wanda turawa suka yi runto suka tura wa william harvey suka ce su yi sai da aka je garin bincike wajen yin ta hakiki na littattafai da aka rubuta a musulunci na likitanci wani ba misire ije university of berlin a can kasar germany to da ya wajen bible inda za a gabatar a phd daman yayi sai ya rubuta cewa wanda ya gano wannan addaurar da mawayar sugura yadda zuciya take raba jini karami kafin babba william abin nan shi ibn nafisul karashi ne mutumin kasar dimashka ungosa ce karash wanda ya gani a rubuce bai san yadda ake sai ce ƙorashi alƙarashi to shi da ya ga haka sai suka ce to a tashi wannan ba gaskiya mai wasu yadda ba eh. sai aka tashi sai gwamnati ta ce to a buɗe kofar labarare ga masu bincike da masu zaman kansu da na hukuma aka shiga aka dinga sai da aka yi wata shida masana suna bincike da suka gama sai aka dawo sai aka zo aka zauna sai ta bayyana cewa abin da ibn nafisul karashi ya rubuta shine daidai shine na asali wancan da william harvey ya rubuta wanki yayi ashe italy ije ya shiga cikin laburaren sai gani sai dan yi kokari yawan wanka yawan wanka eh. sai maza ya tura ingila sai suka runto suka ce shi sai aka ta bayyana ba shi ya bi wannan musulmin ne yi na musulmin shine original kuma mai kyau nasa kuma dan jabu ne kuma bai cika ba to sannan aka duba aka ga meye tazara tsakaninsu ta rayuwa sai aka tara ibn fisil karashi ya rasu da shekara 370 sannan aka haifi william habi to wannan haka musulmi suka yi sannan akwai ibn aina azurbi shi ma mutumin aina zurba ne ya rubuta wani littafi ɗingime mai ina jin littafin da ya rubuta ya fi girman injin nan akwai shi a nan jami'ar bayero wanda yake son zai je duba shi ya rubuta shi ne wanda ya fara yin magana akan cosmetics man shafe-shafe na mata mai na kwalliya sannan da mai ointment na cutar fata sannan da maganar basir mai tsoro shi a gurinsa ya ce ba wata cuta mai sauƙin waraka marar wuhan magani irin basir <laughs> yadda muke wahala yanzu haka ya ce babu sannan da awo auna mutum ya tsara yadda ake auna ɗan adam ya ce idan za ka yi mutum test na rashin lafiya ko na jini ko na majina ko na bawali ko na bayan gari to sai ka sa shi ka abincin da ya saba ci ana gujibi da ana igobe sai ya ci gaba da cinsa in ya canja abincinsa ya rage kwana ɗaya ko ka yi bincike ba za ka samu haƙiƙanin sakamakon da ake so ko ka gani yace kuma sai ka gaya masa baccinsa kar ya canja lokacin bacci in yana bacci goma kar ya kwanta tara ka kuma ya kwanta sha ɗaya in ya yi result din ba zai zama abin da ake so ko kasan ba hakikanin rashin lafiyar bacci za ta fito ya faɗi yadda yake auna ido da yadda yake auna kunne ya fitar da su da kuma yadda ake aje magani a sa masa chemical a bashi a cikin roba ko kwalaba ya shekaru bai lalace ba duk shi ya fitar da wani ibn aina azurbi mutumin aina zurba ne shi ma tan kashe shi littafi akan likitanci sannan akwai ibn razi wanda shi ma ya wani encyclopedia she faransa sai da suka shekara shida shine kundinsu da suke koma aikin likita shi ma in ka bi abin da ya rubuta wajen wato professional competence professional competence yadda ya rubuta a ciki har yau ba a iya bin abin da ya sa ya faɗi yadda ya kamata likita ya zama da yadda zai kalli marasa lafiya da yadda zai karfafa musu gwiwa da dukkan matakan da zai ɗauka kada ya mara lafiya samu karaya daga ɓangaren likita duk sai da ya fitar da wayannan ƙa'ida wajen guda 25 ya zuba a cikin wani littafin nasa to haka suka ta yin irin wa'annan sakamakon hasken da annabi alaihissalam ya zo da shi ka kaga hujjatul islamil gazali irin abin da ya rubuta ya karatu ya koshi da ilimi ka duba shi kansa alkali iyad ya karantu ya koshi da ilimi ibn nafis irin yanda suka yi wanda malamai na yanzu wanda suke amfani da kwamfuta gogaggun likitoci na yanzu wanzu contemporary wato likitoci wanda suke cikin zamanin da ake kiransa control technology eh. amma sun yadda cewa abinda wa'annan suka rubuta ya fi nasu abinda suka rubuta ya fi nasu kuma suka ce duk lokacin da su likitoci ne sun aje mutum a gadon fiɗa mm. sun yanyana shi sun fita sun ga komai a wajen anatomy nasa wato ilmu tashri amma in alkali iri ya rubutu a ganga jikin dan adam in suka gwama shi na sai su ga yafi nasu in gazali ya fi nasu a ƙarshe shi muhammad dr muhammad ali albar sai yanke a cikin littafinsa al'aduwa bai na ɗibi wa hadisul mustapha sallallahu alaihi wasallam sai ce daga ƙarshe sai ya gano abin da ya sa nasu yake fin wa'yancan akwai satin min muskatin nabuwa akwai dan barbashi na hasken annabi arziki yake taba zukatansu shi yasa karatun su bayan daidai da wanda ba shi da wannan hasken to haka ya rubuta shi a yanzu yake na har yanzu da ransa amma gogaggen likita ne kwararre ya yi rubuce-rubuce to wannan shine irin abin da wato abin da Allah yake banci annabi alaihi da shi kenan kuma ya fito aka ganshi a cikin malaman al'umma su irin rubuce-rubucen da suka yi sun yi rubutu ba kankane ba wanda duk duniya sai dai taron kwafa ta kalle su kawai ba almandahana ko ɗaya sun rubuta abubuwa fiye da duk inda dan adam yake tsammani kowace irin zahira babba da karama sun ɗauke ta sun bi ta sun yanyana ta sun yi mata cikakken bincike da ƙiƙi wanda bai bar wata kafa ta ɗarɗar ko ta shakku ba waka suka yi Allah ya saka musu da alheri to don mu'jizar sa ce alayhi salatu shine abin da yake wada min mu'jizati ta hilbahira ma jama'ahu Allahu lahu min al ma'arif wal ulumi to akan abin ya fito a cikin al'ummarsa da suke masana da suka yi rubutu akan abubuwan da ya shafi duniya gaba daya duba wato ibn hazmi kaga dai karatunsa malamin addini ne yabance rubuce-rubuce da i amma a cikin fannin da ba karatunsa ba sai in ya gaji ike yi dan badangarci shine ilimin science ya rubuta sama da littafi 100 akan wannan littafi sama da 100 ya rubuta a cikin ilimin science ba shine bangaren ɓangarensa ba eh ba shi ba ne kan wata na ka taɓa wani ɗalibi a nan ba yaraba shi ma sai ki shiga lecture sai an zo tutorial sai ya shiga baya shiga sai malamin da iya da cewa za a iya kwamawa da shi ya raina shi ba zai shiga ba turan nan aka zo ana yi akan philosophy philosophy falsafa sai ya shiga aka dinga musu aka dinga bugawa aka dinga buga tun ɗalibai suna gane me ake yi na muhawara sai da suka gane zai na gane daga shi sai malamin da abin ya kai ya komo sai da aka gama sai malamin ya ce to ka ina kai wannan sai ce ba cikin karatuna sai in na gaji ne eh. kawai don kan na zauna haka nake a yau na karanta littafi wanda ya koma cikin tunanin da kwakwalwata sama da guda ɗari da goma ba na karatunsa ba ne kawai na garci in ya gaji yake yace ya karanta sama da littafi ɗari da goma kuma baya wanda ba zai ka abin da yake cikinsa ba halibta ya a bayar ya fita eh. Eh. wannan duk yana da cikin mu'jizar annabi ba a taba samun wanda Allah iya wannan baiwar ba sai annabi alai salam ai ba ce taimaka al'umar da wannan hasken nasa alaihi salam eh. kuma a yau a duniya babu wanda suka fi musulmi kwarewa wajen raba twin wa'annan tagwaye da ake samu a manne tun daga kwan a nan jidda yanzu gogaggun likitoci duk duniya ba kamar su kwan daga sun gani hada yake tun yana kwan suna iya shi ba sai ya an gama abin nan ɗinsa bai tafi in kuma ya haɗu ɗin ya fara zama halitta suna iya raba shi in zo duniya suna iya raba shi ya warke ya zama komai ba wanda ya kai su wannan a yau a yanzu wato musulmi suka yi abu malam aba dama yanzu akwai malamin mu a nan department din mu daya ana ce da shi ah, a kaji sunansa ya kwanta mu head of department din mu ne ma ah, a nan bayar in ka shiga kana yin rawon din nan akwai layi da ya haka sunansa ne abdalla tsayif abdalla tsayif sunansa kin abdalla tsayif dan ba dan najeriya ba ne mutumin sudan ne a nan tun daga ran da izo har ya bar jami'ar bayero bai taɓa ba da lakca da takarda a hannunsa ba duk shekarun da yi kawai sai dai shiga ya ba da lakcar sai fita da ya gama tun da ya wace wace suke sai tafi oxford university a london idan ya je aka yi faculty board meeting da shi duk turawan nan in an tashi sai sun bi shi suna neman ƙarin bayani da ya musu sharhi akan turancin akan turancin eh. haka suke akwai malaminmu abdulhakam ibn abdulkawi ya koyar da mu shi ma haka yake yace tun yana ɗan shekara bakwai ya haddace alkur'ani ya haddace alfiyat ibn malik duk ibn nasu a din nan sannan wayannan bangarorin ba shine bangaren karatun sa ba shi a inda ifuce tarihi duk misira sun san shi da wannan amma sai ya waye gari a nan da ya zo najeriya duk wani malami da yake manyan makarantu yake koyar da turanci a lokacin idan zai rubuta official letter ta turanci ya aika gurin hukuma ake gudun lam'a ko tsilaici sai dai a zo gurinsa shi zai ka gama rubuta maka yadda za a gyara shi ne ce mana mu ne mutanen da idan aka rubuto takarda ta turanci daga fadar sarauniyar ingila za mu ɗauki biro mu ja mu ja mu ce a koma su gyara turancin sannan su da shi duk alfarma ce ta annaba sai ba wa al'ummarsa haske wanda duk inda suka haɗu da wani sai sun fi ƙarfinsa sai dai in ba sa kan hanyarsa alaihissalam to yana cikin mu'ujiza ta hilbahira ma jama'ahu Allahu lahu min al wal ulumi wa khassahu bihi min al ala jami'i masalih wa a gani kuma a irin waɗannan ɗin dai akwai wata shekara da na je saudi arabia zuwa na na farko na taho da abubuwan da aka yi ɗin ma su an kirawo masana na duniya ƙwararru guda goma sha hudu wanda kowanne a duniyar turawa shine mukura ya kuri a surati ne daman suka ce su ake kira a yau contemporary leaders of human thought contemporary leaders of human thought su ne wa'annan da suka tashi suka kirawo professor case mu daga university of toronto ta kasar canada shi kuma masani ne na in biology ilmul ajinna ilimin tayi a cikin mahaifiyarsa ayat cikin suratul ne suka ɗauka ita aka yi masa bayani aka tattauna aka cinye shi da ƙarƙa insana min sulalatin min dinin waje alnahu nudfatan fi ƙararin makin fakalaqana nudfata alaka fakalaqana alaqata mudga murga ta izaman fakasawna izama lahaman sun sha'ana wa kalkan akhara da ya ji wannan sai ce to wannan ya fi ƙarfi na mu yanzu da kwamfuta muke amfani amma har yanzu ba mu da ilahi na zango-zango na tayi a cikin mahaifiya sai dai mu ce zango na ɗaya zango na biyu zango na uku zango na hudu zango na biyar zango na shida stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 stage 5 stage 6 iya wannan kawai suke yi ya ce shi ƙur'ani ya ce nuɗufa ya kawo hoton nuɗufar a cikin wani kofi ya fitar sannan ya ce alaƙa shi ma wani istilahi ne wanda su ba su da shi sannan mudga sannan musgan ma guda biyu mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqa sannan izam sannan sa'ul izami lahaman sannan insha insha'u khalqan akhar yace to abinda da yake so ya ce wannan ya tabbatar ba daga makhaluki bane kuma shi ba musulmi ne ba da makhaluki bane saboda haka yana roƙon alfarma a yi masa izini ya ɗauki wannan ayar yana rubuta littafi yana kinsa developing human sunan littafin ya ce in sa shi a ciki na mai da shi kamar appendix wato mulhak za a fassara shi zuwa manyan harasa na duniya guda takwas domin duniya ta ga abin da yake cin alkur'ani sai aka ce an masa sannan aka zo da professor tagason shi kuma likitan fata ne dermatologist ne likitan fata shi ma sai aka ɗauko aya ɗaya innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab da karanta masa cewa wanda suka kafirta da ayoyin mu za mu kona su da wuta koyaushe fatar su ta kone sai mu sake musu wata sabuwa don su dandana azaba sai ce yaushe wannan littafin ya sauka sai suka ce masa 15 centuries ago karni goma sha biyar da suka wuce yana kan lectant inda yake lecture sai ce ya rantse duk duniya shekara 400 ba wanda ya san wannan cewa kuna a fata iki ita kuma fatar da allah ya sa nama a jikin mutum da ya sa naman sai kuma ya kawo kitse sai ya rufe naman sai kawo fata uduma sai rufe ita ce fata can ciki sai kuma ya kawo fata ta sama ita ce bashara wadda muke gani ita kuma wannan fatar ya ninka ta akwai wacce suke kiranta shaukiya sannan akwai wani rufin da ake kiransa kuzahiya akwai rufin da ake kiransa hubaibiya akwai rubin da ake kiransa karniya sannan akwai kuma shafafa to duk haka aka rubuta guda shida ce a wannan da muke gani in ka kankara za ga wani kwarkwashi kowanne riɓi riɓi riɓi riɓi ne to idan kuna izo ya dan ko wani abu ta ta dan bugi mutum haka ɗan tiriri za gurin ya masa ciwo haka sai ya dan zafi sai ya wuce to bai wuce riɓi na farko ba in ya wuce na biyu za ga ya dan yi kwarkwashi in ya wuce na uku to zai zama ciwo dole sai an shiga ciki an yi masa magani in ya wuce wannan riɓin guda biyar ko shida to kuma ya taɓo ta ƙarshe ita ce uduma to tsuna ya yi zurfi kenan dole likita sai ya shiga an tashi tsaye an yi maganin kada kuma tetanus ta shiga ciki ko wani abu irin wannan in ya wuce nan har ya taɓa nama to mara lafiya ba zai ji zafi ba a iya fatar kaɗai abin yake tsayawa ba zai ji zafi ba shi kenan to da ya ga haka yace duniya ba shekara 400 ba wanda ya san wannan hmm. amma tun da ya ga karni goma sha biyar ƙur'ani ya faɗo wannan ya ce hmm. ya yadda ce wannan littafin wanda ya mutum ɗin ne ya faɗi da shi a gurin ya ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasula daman visiting profesa ne sai ya musulunta saboda abin da ya gani a cikin wannan ayar hmm. sannan an sami wani shi ma ƙwararre ne akan marine science wato marine science ƙwararre ne akan ilimin teku to shi ma ayoyin da suka zo suka yi magana auka zulmatin fi baharin loji ya ga shahu maujin min fauqihi maujin min fauqihi sahabun ka ba adin ba'adin idza akhraja da hulam ya karya raha da ya gama jinta sai ce yana so ya tambaya shekara annabi alaihi nawa yana kaftin a jirgin ruwa sai aka ce masa ai ba jigaye ne bai ma ba a baki ruwa iraye ba to ya gama bincikensa ya ɗauko ma'aune di ya sassaka shi ma sai ya da wannan abin ba daga mutum ba ne to shi ma an sami wannan tare da shi to haka haka za ka yi ta gani na ƙarshe da aka zo shi ya ruɗe daman da gaɗarasa izo akwai girman kai shine darakta na space na amerika da ake haharba kumbo da aka ta jefa sai ce to shi me ma zai kashe zuwa wannan saudi medical conference me musulmi suke da shaida za su gaice shi izo aka da rarrashe shi izo sai aka ɗauko masa ayoyin tabara da aka zo da su ba ta rafi rahmanin min tafawitin farji ilbasar haltara min fudur su marji ilbasar karrata ne yan kalbi kalbasaru khasi an wahu hasir aka tambaye shi ya difayin din hiban sama ya take sai ce i don't know ban sani ba ya aka yi sai ce sun saka na'ura sun harba ta ta tafi sama don ta ɗauko musu hakikanin sama in ta ɗauko sai su ga dust wato ƙura suka sake mata ƙarfi ta penetrating ta shiga mulmuliyoyi sai ta ɗauko musu dai irin abin da ta da suka sake tsara mata karfi suka harba ta ta sake ɗauko musu ƙura ce har yau ba mu gane sama ba ƙura kawai take ɗaukowa to shine suka ce masa to ga wannan ayar me za ka ce fiye ta Allah ce yan kalib ilaikal basaru hasi'an wa hu hasir in za ka duba farji basara hal tara min fudur su marji basara karrataini ka duba sama so shurin masaki yan kalibu ilaikal basaru khasi'an sai dai ka dawo a taɓe ba za ka samu abin da kake so ba yana ganin wani sai ce this is the answer na tabbatar ansar tana cikin wannan an ce ba zai yi wadda muga shi bai yi ba ce to za ka iya taliki sai ce wani littafin ya fi gaban a yi ta'aliki a kansa sai dai ko a sallama a hakura a ƙyale shi to haka wannan su ne abinda allah wa annabi alaihi salatu wassalam na ma'arif iri-iri iri-iri an samu wani masanin geography shi kuma da astronomy shi da aka ja da abin aka ja na ƙur'ani sai ce ko incident. ko incident duk abin da kuna ce kawai dacewa aka yi kurin arashi ne eh. arashi ne arashi ne ya ƙi yadda eh. komai wa ƙawani dinihi da ƙa'idojin addini wa siyasati ibadihi da kuma siyasar yadda zai tafi da bayan Allah ibadi a adami raju ilallahi ne wanda zai tafi da bayan Allah ko masalihi ummatihi da ko masalahar ummarsa na a adami raju ilar rasul alaihi salam eh masalahar al'ummarsa yadda zai tafi da su alaihi salatu wassalam wa ma kana fil umami qablahu da wanda ya kasance al'ummai da suke gabaninsa wa qisasul anbiya'i war rusuli da kuma kissoshin annaba da manzani wal jababirati da jabbirai wal qurunil madiya da kuma zamane da suka wuce milladun adama ila zamanihi tun daga zamanin annabi adama alaihi salam har zuwa zamanin sa wa hifzi shara'irihim wa kutubihim wa aisiyarihim wa sarda anba'ihim wa ayyamillahi fihim da kuma hibzu shara'ihim kiyaye shar'o'insu wa kutubihim da littafansu da suka wuce duk a shari'ar salisin akwai wa siyar sirrihim da kiyaye sirarsu tarihin su wasar da anba'ihim da kuma jera labaransu wa ayyamin lahifihim da ranakun ubangiji tare da su masu daɗi da marasa daɗi da abin da ya zama izina ga masu zuwa da kuma siffar a ayanihim wato manya-manyansu da kuma sabawar ra'ayoyinsu fi madadihim wa amwarihim wato da ma'arifar wato irin baiwar da Allah ya musu na madadi da kuma shekarunsu mm-hmm. da kuma hikimomin masu hikimarsu kulle ummatin minar kafarat da kuma kafa hujja ga kowace al'umma daga kafirai mm-hmm. minar kitabiye ne da ko mu'arada musu da kowace firka daga cikin ma'abota littafan nan guda biyu mm-hmm. su ne a taura da linjila mm-hmm. wato mu'arada su a cikin abin da yake cikin su mm-hmm. da kuma sanar da su da wato sirran da suke cikin littattafan da kuma koyayyin ilimanta kibarihim bima hmm, katamuhu min zalika da kuma ba su labarin abin da suka boye a cikin wannan ya ruhu kuma suka canja shi ka je madina akwai wurin da aka yi irin wannan hmm. kusa da inda annabi alisu ya ajiye na na mariya tilgibdiya hmm. to a nan wajen aka yi irin wannan musun da yahudawa akwai abdullahi bin salam ya zo aka ce a faɗi yadda abin annabi yake alaihi salamu sufofinsa da abin da ya shafi hudud da aka zo suna karanta tartar sai ya tsora yatsan yatsansa haka sai ya rufe daidai gurin ya rufe sai dan salam ya ce me nake gani kamar dan yatsa sai dan yatsa ya ce a dan dauke shi man ana dauke shi sai daga kalmomin sun fito eh. to duk akwai wannan shine ma kata zalika wa gayyaruhu da kuma tattarewar lugogin larabawa duk lugogin larabawa wato lahajat na laraba bane kuda'a eh. in ka zo da aji-aja eh. annabasa zai maka magana da ita in ka zo da an'ana zai maka magana da ita alaisam in ka zo da dundumaniya eh. zai maka magana da ita in ka zo da kaskasa zai maka magana da ita da kashkasha zai maka magana da ita in ka zo da watumu zai maka magana da ita in ka zo da shanshana duk lugar larabawa ce duk ba wanda yin zo ba zai maka magana da ita ba alayhi salam ha da kuma wato bakin lafazan kungiyoyin larabawa bidiru fasahata da kuma kyawa da dangogin fasahata da kuma kiyaye ayyamul arab da amsalul arab larba suna da amsal wato karin magana suna da hikimomi iri-iri akwai amsal da suke da shi akwai hikamu da suke da shi yake min ma'amani ha yi utal haziru wannan hikima ce hatta ya udal ƙari zani wannan karin magana ne a saifa dayya'atin labana wannan karin magana ne ko ma'ani a sha'ariha da ma'anonin waƙoƙinta wata kasisi bi jimami ikalimiha kuma an keɓance shi da matattarin zancenta darbil amsali da zuwa sani zuwa buga misali a sahiyata da suka dace da kuma ke masu bayyana wato al'amura ta fahimi lalgamiri domin kusantar da fahimta ga abin da yake rike wato arifi in yi buga misali yanzu kamar da annaba alaihi cewa mazi ibani ja'iani mm. ursila fi ganamin bi afsadalaha min hirsil mar'il mali wa sharafi ala dinihi kaga darbil masali ne ya buga misali da abinda da dan adam zai iya ganewa tan tagarya mm. sai wanda isan kiwo kuma ya san kura isan mm. kuma bannata a cikin garke to shine zai iya gane abinda da annabi alaihi yake nufi da wannan din mushkili da ko bayanin abin da yake rikitacce wa'idi shari'a da kuma shimfiɗa na ƙa'idojin shari'a ta naƙo da fihi wato babu karo a cikin shari'ar da annabi alisun zo da ita sai an yi tafiya an yi tafiya an je can sai a tarar wani bangaren shari'a ya warware wani ba za ka samu wani ba wala ta kuma babu bayarwa wato bayarwa shine kuna tafiya da mutum ana harka wata ran sai ya bada kai ya bari ka kari to babu irin wannan a cikin shari'ar annabi alaihi salam san wato shine la tahazula tana da ma'ana biyu a ce wani bangaren na shari'ar ya bada wani bangaren ya bada shi an samu karaya la tahazula shi kuma yana daukan a cikin shari'ar babu goyon bayan wani mai dukiya ya zo ta daure masa gindi talaka ya zo ta bada shi ko mai mulki izo ta ɗaure masa gindi mara mulki zo ta ba da shi to babu wannan a shari'a kullum alal haƙi sawa a gaban gaskiya ɗaya suke Shari'a mali yi alama mahasinil akhlaq tare da tattarewar shari'arsa a bisa kyawawan ɗabi'u wa muhammadu adabi da ladabba wanda suke abin yabo mufaddalin dukkan wani abu wanda yake mai kyau abin fifitawa mulhidin zuwa akalin salimin shai'a illa jihatul jihatil subhanallah to shine fi hadarin da muke ciki yau hmm. alkhizlani ya shafi mutane wato kafiran yau mafi yawa hmm. sun ɗebo shari sun shigo da shi cikin musulmi nan alkali ice shari'arsa ta zo da muhassinil akhlaq muhammadul adabi kullu shay'in mustahsinin mufaddali duk abin da mustahsan abin kyautatawa mufaddalin abin fifitawa ya zo a cikin shari'ar salam kirmin minhu mulhidun mulhidi muki shari'ar bai taɓa musu ba zo akalin salimin amma mai hankali lafiyayye eh. duk wanda kaga ya soki abinda da annaba sai to yana da rashin lafiya a hankalinsa kowaye ko sallah iki kuwa ya ce ila min jihatil hizlani sai ta fuskar tabewa sai ta babbe duk wanda ya soki wani abu ko ya ga aibi a cikin shari'arsa to taɓewa ce ta same shi Allah ba bal kullu jahidun lahu wa kafirun min al-jahiliyyati idza sami'a ma yad'u ilayhi sawwabahu yawa ta ce bar kullu jahidin lahu duk wanda yake rigima da annabi alisalam wa kafirin da kuma kafiri min jahiliya ta bihi wanda ya kafirce masa a jahiliya eh. ya za a sami'a da yad'u ilaihi in ji abin da yake kira gare shi sawwabahu sai ya datar da shi ce wannan akan daidai yake wasta hasanahu sai kuma ya bayyana kyan abin ya kamata burhanin ilai ba sai ya nemi an bashi wajen daga jin abin ba buƙatar dalili sai tabbatar wannan abu ne mai kyau subhanallah summa ma halalahum min at-tayyibati wa harrama alaihim min al-khaba'is sannan abin da ya halatta musu daga dada da daɗaɗa tsarkaka sannan ya haramta musu min al-khaba'is munana wa sana bihi anfusahum wa aradahum wa amwalahum da ko ya zo da abin da ya kare rawukan mutane da mutuncinsu da dukiyarsu minar mu'aqabati wal hududi ajila subhanallah min al muaqabati ajila eh. daga uquba da haddi eh. ajilan na yanzu a ce inna ma jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqada aydihim wa arjuluhum min khilafi aw yunfa min al-ardi to shine min al-muaqabati wal hudud as-sariqu was-sariqatu faqadu aydihuma az-zanitu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda an yi wannan saboda duniya kowa ya tsaya daidai an ce as-sariqu was-sariqatu tunda ta sauka da aka yi amfani da ita ba a ƙara amfani da ita ba sai da aka samu shekara shida. ba taba yake wani hannu ba saboda a tsaye kowa yake kowa ya tsorata wata kawifi bin nari ajilan da kuma tsoratarwa da wuta ajilan a nan gaba eh dokar ta sabi ce akwai ajilan bil aini akwai ajilan bil hamza ajilan na yanzu an tsaye da dokoki duk wanda duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka in aka ƙiji sai kuma katilliri katilli sai Allah ya kowa kudin goro kuma kamar yanzu wata eh, katilliri katilli yake in aka kiyin yin wa'ancan da izo da su eh. to akwai ukuba hukumiya waccan shari'iya ce ya ce sai wanda iza aiwa amma aka yi biris aka bata zai kowa kudin goro sai amfani da karfi ya dora kwa musifa eh. amin wata ka rufe nare ajilan da kuma tsoratar da wata a nan gaba hmm. min mala alamu ilmahu wala ya komo bihi wala bi ba'di illa man marasa darsa wato ba wanda ya san shi ba wanda zai tsaya da shi ko da sa sai wanda ya goge wajen karatu da kuma alal kutubi da kuma kifa ciki a wajen karanta tafai wal to ana kamar yau mun yi da yawa da mu tsaya saboda da ba san shi ne to mm, shi ne to mu ila ila durubil ilmi ko zuwa tattarewa dangogin ilimi shine haka ne ila ila durubil wato tattare dangogin ilimi wa da dangogin sani ka dibbi kamar ilimin likita wal ibarati da ilimin fassarar mafarki da ilimin wato gado da ilimin lissafi da kuma ilimin nasaba da wani wannan min al'ulumi daga cikin ilimai kalamahu fi haƙudu watan wa alaihi wasallama fi haƙudu watan daga cikin abin da ma'abota wannan ilimin da suka sare wannan ilimin sanda suka riƙe zancen annabi alaihissalam ya zama musu fitila jagora ya zama kuma shi ne tushe na iliminsu da kamar faɗarsa mai tsira da mancin allah li'awwali abirin ita shi mafarki na mai fassara farko ne ita akan mutum kamar wato kamar tsuntsu take da faɗa su dai ce mafarki iri uku ne akwai mafarki na gaskiya da kuma mafarkin da mutum shi yake zantar da kansa wanda ya dame shi yake kwana da tashi da shi da ya kwanta sai ya mafarki min shaidan da kuma mafarkin da yake bakantawa rai ne daga shaidan shi zai zo ya bakanta maka rai nuna maka wani mafarki wanda ranka zai baci ko ya kasa maka komai a fili sai zo mafarki jefa maka wani abu in ka tashi ka ji damuwa shi a gurinsa burinsa ya cika Allah ya mana tsari da shi to ne yi hadisu bi har rajulun nafsahu dinnan rai yake zantar da ita mm. haka rashin lafiya ma tana jawowa idan mutum yana da shawara to akwai irin nau'in mafarkin da yake in yana da yawan majina akwai nau'in mafarkin da yake yana da yawan kumallo akwai irin nau'in mafarkin da ga wuta tana ci babba suka ce shawara ce a jikinsa eh, da makamantansu ga sanan ai abin mamaki ne da mafarki za ta ƙaraba zamanu lam ta ka mu'mina ya yace idan ya ta kusa mafarkin mumini wato ba zai kasance karya ba da wuya yi karya in dai yi to sai ya tabbata shi ko saboda lalacewar zamanin da kowa ya ki Allah gaskiya babu ita mumini kullum yana cikin damuwa to sai Allah dinga ba shi haƙuri ta yi mafarki na gaskiya da ya yi zai tabbata ban hakuri ne akan ba yadda zai da lalacewar da aka yi eh. albaradatu ya eh, kama faɗarsa da ce asalin da'in barada asalin dukkan rashin lafiya shine tuhuma shine cutar ƙoshi shine barada cutar ƙoshi shi yake kiranta tuhuma tuhuma bil kha'il mu'jama saboda ita war hanji zafinta ya fi na refinery duk abin da aka sakan za ta narka shi komai karfinsa ta canja shi kai kuma za ka taɓa jin zafin ba ya fi ma'aikatar da ake tace man fetur amma saboda iko ya tare ba za ka ji ba amma duk abin da ka zuba zai mai da shi haka to amma in kana zuba abinci da yawa abinci kan abinci to zai rauna ta ta fara sanyi to haka in ta fara sanyi ba ya ta iya canja abin da ake so da sosai ba shi yasa ake kiranta barada ita tuhuma eh to ga sai mu tsaka ya eh, maru an ya eh, fi hadisi abi uratan almaida ta haudul badani wal alhamdulillah qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum sarwaki amma guri ne wani bukata tashi eh, shi eh, abinda ya zo da su alisa wannan guraren tashi su to amma eh. ba lokaci gurin a gurin karatun tabarruki ne saboda azumi ne ba karatu ne na ilimi da za a ce abu a tsefi amma wannan duk kalmomin da ya faɗa ko ne suna bukata a ɗauke su ɗaya bayan ɗaya a fudda su wanda ya ce langogin lugogin larabawa to in zo da shanshana suwaye suke ta ya shanshana take zo da kaskasa ya take suwaye suke aja-aja suwaye suke lakhalakhaniya suwaye suke yin ta dumdumaniya suwaye suke yin ta duk a fito da su suna aka zo darbul amsali a fito da amsal din in aka zo darbul hikami a fito da hikamu din irin wa'annan daki daki daki daki da yadda annabi rasu yake yin tashibihi ya fito da abu da abubuwan da shi kansa ya ƙara wanda a laraba ba su da shi a cikin kalmar larabcin ta shiga cikin kamus na laraba ya fita to da makamantan irin wa'annan alkali anan ya zazzaga karatu ba na wasa ba e to ba lokaci da irin da ake baɗar tarihin al'ummai da suka wuce da farkonsu da ƙarshe da siffofinsu da jababira ɗinsu duk wanda annabi alaihi ya dinga magana a kai to duk akwai buƙatar a ce an bi su ɗaya bayan ɗaya to ba zai yiwu ba da shari'ar da waɗannan abubuwan da ya zo da su da ca mai hankali ba zai iya kan abin ba amma wannan ina ga da yadda za a yi ba wuce nan ba sai na dawo an ɗauko wannan abin da ya shafi shari'ar da ya zo ta kaga hankali ba zai iya aunuwa a kanta ba jiya idau da safe ne lakca a kan sallah to ko ita na tsaya iya nan tunda abin yana da faɗi da ya zo da shi in ka kalli sallah farko ka kalli shirin da aka yi mata na yin alola daga ban da aka ware na yin alola sannan ka kalli lokacin da aka ware wannan lokaci da wannan da wannan kaga irin yadda hikima take cikin lokacin sallah azhar la'asar magarba isha asuba sannan ka kalli taharrukati na sallah da gaɓoɓin da ake amfani da su kaga harshe an ba shi aikinsa da bautar Allah kunne an ba shi tasa ibadar hannu an ba shi tasa ibadar hanci an ba shi tasa ibadar goshi an ba shi tasa ibadar kai an ba shi tasa ibadar gwiwa an ba shi tasa ibadar tafin kafa an ba shi tasa ibadar yan yatsan kafa an ba shi tasa ibadar kayan ciki ga baki ɗaya an ba shi tasa ibadar wajen taharruki ruku'u miƙewa tsayawa dukawa duk inda aka tsara irin wannan motsin a cikin sallah da kuma kalmomin da ake a ciki tun daga kabbara da takabiri da tasbihi da tahamidi da yadda ake karanta alkur'ani da yadda za ka yi ruku'u kai da inda ka zauna daga ruku'u za ka yi wa allah fadanci sannan ka sake komawa sujada kai sujada kai wa Allah fadanci ka kuma miƙe ka zauna kai wa Allah fadanci da haka da haka har ka zo ƙarshen sallar shi ma an ka zo ƙarshe aka tsara maka lafazozi na tahiya godiya ga Allah yabo ga Allah sallama ga annabi alaihi sallama ga bayan Allah na gari sannan kalmar shahada ta tauhidi ta Allah da manzan Allah sallama ashadu Allah ila wa ashadu anna Muhammadu Rasulullah da kuma salati ga annabi alaihi da kuma sallamar da za ka yi da kuma an kayi sallama auradin da aka shimfiɗa wanda za ka yi duk mai hankalin duniya kallo ne siyasan ya san wannan ibadar babu irinta to abin da ya zo da shi kenan alayhi salatu wassalam na abin mamaki shi ya sa Allah ya ce da mu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan addini da Allah ya ce da shi su ne a cikin wannan abu ba su in ba su Allah zai faɗi wani abu Allah ya zaba abu to mu yanzu ba mu gane ba sai muke daukan abun kamar wasarere wanda suka gane wannan shi sa kowa ke ba da ransa saboda annabi alaihi kullun addu'a suke wa annabi alaihi Allah ya saka masa da alheri to wannan din shi nake ganin da yanda aka yi sai na dan dawo kaɗan a yi min afuwa dan taɓa wannan abin na addinin da izo da shi alaihi salam wanda dukkan hankali in ba taɓaɓɓe ba ba wanda zai soki abin da annabi alaihi ba wanda zai ga wata kafa da zai taba shi yasa Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya ɗaga shi ya saka a fefe kowaye kai ka bincika akan abin da ya zo da shi ko a ɗabi'arsa shi kansa za ka ga masoka ba za ka samu har abada in kaga wani abu ya zo to sai min jihatil khizlani sai hanyar tabewa wa shaqawati da tsiya sai dai wannan amma in dai ba wannan ba ko mun kafircin mutum sai ya yadda abin da ya zo daidai ne da shi alaisan daidai ne wannan didin lissafan nan na ɗazu wayannan professors din dukkaninsu ba musulmi amma ba wanda iso kyawun sai da ya yi itirafi cewa ya fi abin da suke kai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shi yana ƙara nuna mana irin baiwar da Allah ya annabi alaihi salam Qur'anin abinda ya sa na ce magana yana da hususiya guda biyu ɗaya ana kiranta khasiyatu tanawuli ɗaya kuma ana kiranta khasiyatu nuduki khasiyatu tanawuli duk tarihin duniya har Allah ya naɗe ƙasa shi kaɗai ne littafin da aka ce ba za a ɗauke shi ba sai da tsarki saboda nuna babu wani littafi kamar sa ba a yi kuma ba za a sake ba wannan daraja ce ta annabi alisan kuma haka qur'ani yake khususiya ce ta tanawul ba a daukan sa sai da tsarki saboda babu littafin da ya ansa sunan littafi sai shi ce ce zalikal kitabu wannan al'in da ya saka ita ce ta shi kaɗai ne littafi haka ba ɗaukansa sai da tsarki wannan girma ne na annabi alaihi salatu wassalam kuma allah ya mana wannan baiwar sannan hasiyatun nuduki furta shi shi ma hususiya ce babu littafin da yake da wannan ban shi kaga abin da aka fara buɗe suratul baqara da shi harfai uku ne kuma haka da shi aka fara buɗe suratul sharhi amma ba iri ɗaya ake nudukin ba shi kaɗai ne littafin da yake da wannan nan alif la mim can ku alam nashra nan an faɗi musamman yatul hurufi asma'ul huruf nan ko musamman ya huruf a suratul baqara asma'ul hurufi alif shine sunan harafin lam shine suran harafin mim shine suransa amma can alam nan da ake furta su hamza da lami da mimi ta ce alam to wannan ƙur'ani shi kaɗai ya zo da wannan duk abin da ka cika a littattafai ba wanda yake da wannan salan sai shi saboda ka wannan yana nuna mana keɓantar da Allah yi annabi Muhammad sallallahu alaihi da bai wadda bai ko na makaluki ba ko ta wani fuskar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dan fara mu ga wannan annabi mai tarin albarka Allah ya ban mu da annabi alaihi salatu wassalam Allah ya sa mu cikin wanda annabi alaihi salam yake so suke so da Allah ya haɗa mu da magabatanmu da kakanninmu da mu da 'ya'yanmu da zuri'a ila mu kiyamata Allah ka bamu da wannan annabi mai tarin albarka Allah ka hore mana ƙaunarsa alayhi salamu ta gaskiya Allah ka hore mana ganin girmansa sallallahu ka hore mana ganin kimar abin da ya zo da shi alayhi salamu ka hore mana mai sabiyayya alayhi salam ka hore mana koyi da shi alayhi salatu wassalam assalamu alaikum الناس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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق مدنية وهي خمس آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب <clears throat> ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مدنية وهي ست آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس